a wata sanarwar mai dauke da sa hannun shugaban ma'aikata mr hakim muri Okunoluwa, ta ce kwanakin hutun ya fara aiki ne daga ranar 26 ga wannan wata na yuli zuwa juma'a 29 ga watan yuli kafin wa'adin da hukumar zaɓe ta bada na masu son rajista ko zaɓe ya cika a ranar 31 ga wannan wata da muke ciki biyo bayan wannan sanarwa dai su ma shugabanni da sarakunan al'umman yankin ƙasar ta yarbawa da na arewacin najeriya mazauna yankin kudu maso yammacin najeriya sun yi kira ga al'ummomin su da su daure su je domin rajistan katin zaben kamar da yadda oba oluwa na kuta mai daraja ta daya alhaji da adekunle makama ya yi kiran a madadin sauran sarakunan na ƙasar yarbawa sunana kabiyesi olowu Okuta sarki mai daraja ta da ina mai kira jama'a daga sassan kasar nan musamman matasa ku fito ku karbi katin zabe tunda akinku ne kuma in kuka karbi katin zabe kuna da dama na canza mulki in lokaci ya gabato ya aka canza mulki in wanda yake kai kuke so da katin zabe ku za ku yi tazarce in kuma canji kuke so da katin zabe za ku yi canji amma in ba katin zabe in an ce an tsa akan social media ai ba INEC ba ba sa social media duk abin da kuka gani ya dame mu da katin zaben ku fa za ku iya canzawa Allah ne yake kawo canji na gari amma ku da kanku za ku taimaka kanku da kasarku da al'umma to ku karbi katin zabe don a samo canji na gari. Shi ma a bangaren sa sarkin Fulani Shagamu kuma mataimakin shugaban Fulani a kudancin Najeriya Alhaji Salisu Bashan Kai, ya yi kira ga 'yan arewa da sauran jama'a da su hanzarta domin samun katin zaben kafin wa'adin hukumar zaben ya cika. Ina kira ga matasan Najeriya maza da mata da su tashi su su karbi wannan katin zaɓe. Wannan katin zaɓe yana da muhimmanci gwarai da gaske a gare su. Don haka kuma yana ganin ce za a kulle kamar zuwa daga nan zuwa ranar Litinin. Don haka su gaggauta su je su zo su karbi wannan katin zaben don daga wannan katin zaben ne za su zabi wanda suke so kuma za su fidda za su zabi wanda ba sa so su fidda shi daga abin wanda duk suka san wanda bai kawo ma kasa kasa ga ga ci gaban kasa ko kuma ga rashin nasara da ake ake ake fama da shi a kasa matasa ina kira gare su gaggawa ku je ku karbi wannan katin zaben wannan katin zaben ne shine zai taimake ku ku zabi wanda kuke so ku fidda wanda ba ka so don haka ne ku gaggauta ku je ku karbe shi ne kawai maganin wannan ah, abubuwan suke faruwa in kun karbi katin zaben shine za ku maganin shi amma ku je ku zauna ku ta gunaguni kuna ce kaza kaza kaza menene ba magana ba gunaguni za ku je ku kona wani maganin wani abun nan ba kawai shine wani kididdiga da hukumar zabe INEC ta fitar dai ya nuna cewa kawai yanzu jihohin Lagos da kuma Kano ne ke kan gaba wajen samun yawan masu rajistan zabe labarin da ya sa kira ga sauran jihohin Najeriya da ta tsaye wajen rajistan masu zabe kafin wa'adi ya cika babin ya ci Amurka daga Lagos